Hausa Top TV gidan nishadi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Adam Zango Allah ya saka mana alheri wannan abin alheri da kai ubangiji Allah ya biya ka Allah ya saka maka a mizaninka na hasanat. Ah, hasada dole ne a yi maka hasada saboda annabci ma da aka aiko an yi masa hasada Allah ya sako da mu'ujizozi daga sama iri-iri an yi musu hasada saboda haka ka yi haƙuri kuma ka duba su waye suke maka hasada sun kai ko ba su kai ba eh ba yadda za ka yi haka za a zauna da munafukai a haƙura da su saboda annabin masu sallama ya zauna da munafukai kuma har sura guda aka sauka musa qur'ani suratul munafiquna da za a daina munafirci da ba a saukar da wannan surar ba to munafirci ba a daina shi ba har mu bar duniya yawwa kuma wannan abu da kai na alheri Allah ya sa ka yi dubin dubatarsa Allah ya bamu ikon ma mu biyo baya eh ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi masha Allah Adam ya zango kaya Lawa. Iye shi matasa suna murna. Yara zan wata sata tana murna. Shin ya ka bi talauta gashi matasa a suna murna. Kai ba za ku taso ga duniya da tariya. gulbi ita kamar shigar samariya kai baki da haske mai kyau kamar zinariya kai ya baka ko ka ya maka magiya kai su sarki a ado shigar ka tabiya kai ta sama tsacin zaci gaban cikin jiya kai ta za da karfi to sai a dauke aniya kai da sun kayo gurin su wasa duniya kai da jin kasa tar rikice